daidai da sha takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na sha uku daga cikin jiran giyar karatutukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba dama dai malam yana bayani ne dangane da cewa wannan littafi tare da cewa an nemi ya yi bayani dangane da ayoyi ne da hadisai da ke bayani dangane da sunaye da siffofin Allah to amma karamin littafi ne domin asalin fatawa ce kadai bai isa a tsaya a tantance bayanai ba duk wanda yake neman ƙarin bayani sai ya koma cikin dogayen littattafai mala ya ce wa mazhabu salafi baina ta'tili wa baina tamsili mazhabin malaman farko yana tsakanin watsi da ainihin wato ƙaryata ayoyi da ainihin hadisai na siffa wa bainat tamfili yana kuma tsakanin ainihin kwatanta ko misalta Allah maɗaukakin sarki da halittun shi me ma'anar wannan maganar mala yace fala yumassiluna sifati llahi bi sifati khalqihi su salaf wato malaman farko ba sa misalta siffofin Allah da siffofin halittun shi ba sa cewa hannun Allah kamar hannuna ba sa faɗin haka kama la yumassiluna zatahu bi zati khalqihi kama yadda ba sa siffanta zatin Allah da zatin ainihin halittar shi wala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu sannan duk abin da Allah ya siffanta kanshi da su salaf ba sa korewa aw wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan salaf ba sa kore duk wata siffa da manzon Allah ya siffanta Allah da ita fayu'attiluna asma'ahu husna balle su ainihin ƙaryata sunayen Allah kyawawa wa sifatihi da kuma siffofin Allah maɗaukaki, wa yuharrifuna al-kalima an mawadihi balle su rinka sauya magana daga yadda Allah ya aje ta wa yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi balle su rinka karkacewa game da sunayen Allah da ayoyin Allah abinda wannan magana take nufi da a ce salaf suna yin ta'atili to da kenan sai ya zama suna ainihin wato watsi da sunaye da siffofin Allah da suna yin taharifi to da sai su rinka harrafa maganganun da Allah aje su daga inda suke da su da yin ilhadi da sai su ringa ainihin yin ilhadi game da ainihin wato sunaye da ayoyin Allah me wannan magana take nufi da a ce salaf in an ce musu Allah yana da sifa kaza suna cewa a'a to da sun yi ta'atili kenan da kuma a ce salaf suna harrafawa shine in an ce Allah yana da siffa kaza misali yana da hannu sai su ce karfi to da sai a ce yuharrifuna al-kalima amma wadihi sannan da a ce salaf suna ilhadi game da ainihin sunayen Allah shine su dubi sunan Allah su cire wani abu a jiki wanda asali babu a jiki kamar yadda daga al'ilahu kafirai suka cire ah, allatu daga ainihin al'uzza suka cire al'aziz daga eh, eh, eh, al'aziz suka cire almanatu daga daga almanan suka cire da almanatu to da wannan shine ilhadi wato shishigi game da sunayen Allah da kuma karkacewa daga yadda sunayen Allah suke sannan ayoyin Allah shishigi game da su shine abinda Allah ba shi ya faɗi a cikin aya ba ka je ka ƙara a haka misali da Allah maɗaukakin sarki ke cewa waja'a rabbuka ka zai zo sai ka ce waja'a amru rabbika a al'amarin ubangijinka ne zai zo to da salaf suna da ɗabi'a ta ilhadi da sai su haka to ba su da ita da suna da ɗabi'a ta tamsili da sun rinka kwatancen halitta Allah ai halin sifofin Allah da halittun Allah da salaf suna da taharifi da sun rinka canza magana daga yadda take sun kawo wata amma da yake ba su da waɗannan ɗabi'un fa suna siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da su suna siffanta Allah da abin da manzon shi ya siffanta shi da su wa kullu ahadin wa kullu wahidin min fariqai at-ta'til wa at-tamthil yace sai dai kuma ya kamata ka sani kowace kungiya daya daga cikin kungiyoyin masu ƙaryata siffofin Allah da kuma masu ainihin wato kwatanta Allah da wasu halittu fa huwa jami'un bayna at-ta'til wa at-tamthil zaka samu kowane ɗaya daga cikin su ya hada kuma ƙaryatawa da buga misali in kun yi haƙuri yau darasin zai fassara kanshi da kanshi dukkan mu'attili za ka same shi mumassili ne dukkan mumassili kuma za ka same shi mu'attili ne duk mutumin da ya ƙaryata wasu siffofi na Allah ya ƙaryata ne saboda tsoron kai ya kwatanta Allah da wasu siffofi sai ka same shi kuma ta wani ɓangaren ya ƙaryata siffofin duk mutumin da kaga yana kwatanta Allah maɗaukakin sarki da wasu halittu saboda tsoron tsarkake Allah daga wata na ƙasa sai kuma ka ga a daidai lokacin ya fada cikin abin da ya gudata shine na kasar ammal mu'attilun mala yace su dai masu attalewa masu ƙaryatawa waɗanda ba su yarda da sifofin Allah fa innahum lam yafhamu min asma'illahi wa sifatihi illa ma huwa la'iqu bil makhluq su ba sa fahimtar komai daga cikin sunayen Allah da siffofin shi sai irin abin da ya dace da halittu wato ku duba idan aka ce Allah yana da fuska su ba wani abu da suke fahimta game da fuska sai irin fuska ta halittu ko kun fahimta don haka an ce Allah na da fuska sai su ɗauka to ai fuska fa a duniya nau'i ɗaya ce ita ce fuskar me fuskar halittu wadda take akwai na ƙasa a ciki to sai su ga cewa to yanzu za su yadda kenan da danganta na ƙasa ga Allah a'a to sai su ce don haka ƙarya ne Allah bai da fuska kun ga sun yi me kenan sun ƙaryata wannan abin da ya zo a cikin ƙur'ani thumma shara'u fi nafi tilkal mafhumat to shikenan tunda yanzu sun yi gini akan cewa abin da suke fahimta shine kadai ko sai kuma kaga sun fara kore waɗannan irin abubuwa da suke fahimta faqad jama'u bainat tamsili wat ta'til haqiqa kenan sun hada tsakanin masaltawa da kuma ainihin ƙaryatawa ina suka misalta masalu awwalan yace da farko sun misalta ina son ku fahimci darasin nan da kyau da aka ce musu fuska fuska Allah madadin su fahimci fuska a bisa yadda daraja Allah take sai suka ce a fuska eh to babu wata fuska sai irin ta halittu kun ga sun misalta to sa'annan wa attalu akhiran a ƙarshe kuma sai suka yi me sai suka ƙaryata sai suka ce to tunda da fuska ba wata fuska sai ta halitta kun ga yanzu wannan fuska sun kwatanta ta da me da ta halitta to sai sai Allah ya tsarkaka kuma ya zama yana da fuska irin ta halitta don haka Allah bai da fuska kun ga sun afsala daga ƙarshe jama'a kun fahimta wa hadha tashbihun wa tamthilun malam yace irin wannan wa hadha tashbihun wa tamsilun minhum wannan kamantawa ce da kuma buga misali daga gare su lil mafhumi min asma'ihi wa sifatihi na daga ainihin abin da suka fahimta na sunaye da siffofin Allah bil mafhumi min asma'i min asma'ihi ko min asma'i khalqihi wa sifatihim na daga abin da suka fahimta na ainihin sunayen halittun shi da siffofin halittun shi wa ta'tilun lima yastahiquhu huwa subhanahu sannan kuma wannan ƙaryatawa ne ga irin siffofin da Allah madaukakin sarki ya cancanta min al-asma'i was sifati na daga sunaye da siffofi alla'iqatu billahi azza wa eh, subhanahu wa ta'ala ko wanda tsarki da ɗaukaka ya tabbata gare shi me zo a taku nuskar haka ne ko wato menene wannan gabar take so ta ce a daidai lokacin da aka ce musu Allah na sauka sai suka fahimci cewa ai sauka siffa ce ta me ta halittu yanzu sun yi me kenan sun misalta siffa Allah da siffa halittu kun ga sun zama mumassiluna sai kuma suka da suka yi nazari to in ku ya zama Allah na da sauka ne irin saukar halittu to tsarki ya tabbata ga Allah don haka Allah baya sauka sun yi mai kenan sun attale sun karyata ina fata an gane fa innahu idza qala alqa'ilu domin da wani zai ce law kana Lahu fawqa al'arshi da a ce da gaske Allah a saman al'arshi yake lalazima imma an yakuna akbara min al'arshi aw asghara aw musawiyan to da kenan zai zama ya fi al'arshi girma ko kuma ƙasa yake da al'arshi wajen girma ko kuma shi da al'arshi girman su daya wa kullu zalika muhalun sai ka ji ya ce to ai kaga duk wannan ba zai yiwu ba to tunda ko ba zai yiwu ba to kenan Allah baya kan al'arshi ko kun fahimta jama'a in aka ce Allah yana saman al'arshi sai ce to ko dai ya zama Allah yana ya al'arshi girma to tunda ya fi al'arshi girma dan me zai zama yana sama da ita in kuma ya zama al'arshi ta fi shi girma to ya za a kuma ya zama yana saman abin da ya fi shi girma in kuma ya zama girman su ɗaya ta yaya za a ce abin da suke daidai wa daida kuma ɗaya haukan ɗaya don haka sai su ce kowane ɗaya cikin ukun ba zai yiwu ba to tun da ba zai yiwu ba kuma iyakacin tunanin dan adam kenan ko to sai su ce Allah bai daidaito akan al'arshi ba jama'a ko kun fahimci wannan mala yace wa na'u zalika min al-kalami da ma dai waɗansu maganganun ire-iren waɗannan waɗanda suke bi su faɗi waɗanda ku kiyaye fa jama'a su ne suke saka wannan tunanin a cikin kwakwalwarsu daga nan kuma sai su me sai su gini akan wannan tunanin sai wautar su ta bayyana ko ka gane misali mutum ne ya ɗauki abin nan hatsi kwano guda sai je shuka a gona da ya je shuka a gona sai ka ji ya samu buhu ɗari sai ka ce a ah, <laughs> yi wannan na banza ya samu tunda na banza ya samu barin je nima roƙe shi ya bani na banzan nan guda hamsin yanzu gini da kai akan wawancin ka shi ya bayyanar da wautarka wai kai wautarka tunda da ya kaɗan ya zuba ya samu da yawa to ai wannan yawa na banza ne to kai ma bari ka je ka samu na banza don haka tunaninka ne ya baka cewa Allah daidai yake da al'arshi ko sama da al'arshi ko yaya suke ko yaya suke duk wannan tunaninka ne ba a baka izinin ma kai wannan tunanin ba me aka ce maka kai imani sai ka yin imani da ka zo ka kawo wannan tunani ya ruɗa ka sai ka ce me sakamakon wannan rudani to Allah baya saman al'arshi aka ce maka Allah na sauka karshen kowane dare sai ka ce to in aka ce yana sauka in ya bawo sama ta bakwai to in ya dawo sama ta ɗaya wake kula da sama ta bakwai kenan sannan asbahin da ke daidai a ƙasar Saudi Arabia ba shine daidai a Najeriya ba ba kuma irin shi ne daidai da Pakistan da Afghanistan da Iran ba to kenan yanzu wace asbahin sannan kuma yanzu wa yake kula da sama ta bakwai sannan kuma sama ta ɗaya akwai al'arshi ne da za ta ɗauke shi duk waɗannan tunanin ka kawo sai ka ce to kun ga akwai ruɗani to tunda haka ne Allah baya sauka wane ne ya baka damar kai wannan tunanin ai tunanin da ka tsaya yi game da kawo waɗannan itirabat shi ya ja maka ƙaryata waccan ko to tun farko me ake so da kai imani an ce ma Allah na sauka ƙarshen dare ka ce ka yadda to wace fa'ida ake gaya maka da za ta biyo baya tashi kai ibada tashi kai addu'a ka tashi kai sai ka je ka kawo wa kanka wasu matsaloli waɗanda da suka saka maka rudani misali ka zo ka same ni ka ce da Allah ina ne gidan mai anguwa sai na ce maka kaga wannan kwana nan inda kake eh da ka karya dama to ga gidan mai anguwa nan kana zuwa ko sai ka karya hagu da ka karya hagu ka sake bankarwa sai ka shiga cikin anguwa sai ta ruɗa ka sai ka ce ai gano gidan mai anguwa anguwan nan akwai wahala yanzu wane ne waye saka ka a rudani da da wahala kai ka san kanka da a ce yi kwana dama da kai kwana dama ga gidan mai anguwa nan babu matsala dan haka sai ku kiyaye jama'a malam yace fa innahu lam yafham min kaunillahi ala al'arshi illa ma yusbitu li ayyi jismin kana ala ayyi jismin kana me irin wannan tunanin ba abin da yake fahimta game da kasantuwar Allah saman al'arshi sai wai kasantuwar wani irin jiki ne yake saman wani irin jiki wa lazim to wannan irin lazimin nashi na tunani bi li hazal mafhumi lalle shi yake biye da irin wannan abin da ya fahimta ko kun fahimta waccan fahimtar da yayi ita ta lazimta mishi ya tado da tunanin cewa Allah maɗaukakin sarki wani zati ne wanda yake kamar halittu yake zaune akan al'arshin wani zati mai wani zati mai suna al'arshi wanda shi kuma wannan zati shi ma halitta ne to wannan tunanin da waɗannan maganganun sai suka ruɗa shi to yanzu an maida Allah halitta kenan to subhanallah to don haka Allah baya sauka Allah baya saman al'arshi wannan fahimta ita ta lazimta me waccan korewar jama'a kuna fahimta da kyau ko malam yace ammastiwa'un yaliqu bi jalalillahi wa bihi fala yalzamuhu amma in tunaninka ya baka cewa Allah ya daidaitu a saman al'arshi ne daidaituwar da ta dace da girman darajar shi wadda kuma shi kaɗai yake da irin wannan siffa ta daidaituwa kun ga wannan irin tunanin baya lazimta wani abu minan lawazimil batila allati yajibu nafiha baya lazimta wasu tunani na dole batattu waɗanda yake za su wajabta kore wannan siffa ta daidaituwa al'arshi jama'a an fahimci wannan da kyau wasara hadha masala ko ko misla qaulil mumassil sai zama wannan irin tunanin yayi kama da irin tunanin mu buga misali da ke cewa idza kana lil alami sani'un wannan ana maganan mutanen da ba su yadda da halitta ba kenan da mahalicci ba falasifa jama'a an gane mutanen da ba su yadda cewa akwai mahalicci ba da suke cewa idza kana lil alami sani'un idan ya zama duniyan nan wai tana da wani wanda ya yi ta fa imma an yakuna jauharan to shi wanda ya ta din ko dai ya zama jauhari abin da suke nufi da jauhari a ilmul kalam shine abin da yake tsayayye ne da kanshi bai jingina da wani ba aw ardan ko kuma abu ne wanda yake ya jingina da wani shi wakilahuma muhalun to kowane ɗaya daga cikinsu kuma ba zai yiwu ba ina son ku kiyaye maganar yanzu nan ibnu taimiya ya shiga falsafar su ne zai yi wasa da hankalinsa a cikin ta lalata ya lalata ya gyara musu tunani wato ku duba mutumin da yake cewa idan duniya a ce tana da wani wanda ya ta don shi bai yadda akwai wanda ya ta ba sai ce to wanda ya yi duniyan nan ko dai ya zama ka'imun bi nafsihi to menene suke nufi qa'imun bi nafsihi a cikin wannan ilimin shine abin da yake tabbatacce ne ba zai gushe ba wannan siffa ta mecece ta Allah ce to shi kuma bai yadda akwai Allah ba ko kuma ya zama shi wannan abin ba tabbatacce bane wanda shi ma zai gushe to yanzu wannan ɗayan biyun ne yayi duniya kenan in ka ce wani abu ne wanda yake diman da'iman akwai shi su a wurinsu babu wani abu diman da'iman wanda ya duniya don kana ishara ga Allah ne ba su da shi ba in kuma ka ce wani abu ne wanda zai zo ya gushe to ai su a tunaninsu kuma duniyar ita kanta ba za ta gushe ba don dama haka kuma take to ya za a yi kuma wani abu wanda zai zo ya gushe ya yi ta a ƙarƙashin wannan kenan sai su ce maka wakilahuma muhalun dukkan samuwar ɗayan biyun ba zai yiwu ba to kaga daga ƙarshe za su tabbata maka da me kenan babu Allah ko kuma duniya mai cece duniya za ta dawwama dindindin don dama haka take shine allazina yaquluna biqidamil alam waɗanda suke cewa duniya haka take kuma haka za ta ci gaba da ɗorewa mala yake cewa iz domin kuwa la yuqalu maujudun illa hazani ba a iya fahimtar wasu abubuwa waɗanda ke akwai in ba waɗannan ba don in dai ba a ce abu ka'imun bi nafsihi ba sai abin da yake kuma qa'imun bi ghairihi ɗayan abu biyu ne au qawluhu ko kuma maganar ainihin mai magana daga cikin ainihin masu buga misali da zai ce idza kana mustawiyan alal arshi to idan ya kasance Allah daidaitu a saman al'arshi fa huwa mumasilul listiwa'il insani ala sariri awul fulki to kenan ai Allah yayi kama da daidaituwar da mutum yake akan gado ko kuma akan jirgin ruwa is domin kuwa la yu'lamu listiwa'u illa haka ba babu wata daidaituwa da aka sani sai ɗayan wannan in ba daidaituwa akan gada ba sai daidaituwa a jirgin ruwa sai ce fa inna kilaihima masala wa kilaihima attala haqiqata ma wasafa Allahu bihi nafsahu sai ce domin to kowane ɗayan biyun daga cikin su zaka ga kenan ya misalta ya misalta siffa Allah ta istiwa'i da me da siffa halitta sannan kuma ya zo ya ainihin attale haƙiƙanin siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita jama'an na so ku na tsufa ku rinka fahimta abubuwan nan wace siffa ce Allah ya siffanta kanshi da ita istiwa'i me ake nema da kai ka ce ka yadda to sai ka zo ka ce to ai kai istiwa'i a iya ka shine istiwa'i irin na halitta babu wani istiwa'i irin na mahalicci to sai kuma ka da ka ce to in kuwa haka ne to kuma a ce Allah ya yi istiwa'i irin na halitta to an rage wa Allah daraja sai ka ce subhanallahi ba zai yi wa a rage wa Allah daraja ba don haka dai a ƙarshe istiwa'i babu kenan ga haƙƙin Allah kaga da farko ka ɗauki istiwa'in ne ka kwatanta da na mutum eh da kaga cewa ba zai yi kuma Allah ya zama yana da siffa ta mutum ba sai ka dawo kai me sai ka kore haƙiƙanin istiwa'in da ya daidaita wa kanshi sai kuma ka dawo sai kai me sai ka ainihin ƙirƙiro magana a cikin aya wadda babu ita sai ka ce ma'ana istiwa'i istaula kaga kayi me kayi waccan magana da aka ce ainihin wato ilhadi a cikin aya Allah da aka ce maka istiwa'i da sai ka yadda sai ka ce a istiwa'i fa ma'ana shi ɗaya ne shine na mutane to Allah ku ba zai zan yana da siffar mutum ba idan haka Allah bai da siffar istiwa'i sai a ce maka sai wacce sai ka ce sai istaula istaula ma'ana ya mamaye to yanzu abin da za a ce a ina ne a qur'ani aka ce Allahu istaula babu to yanzu alhatta fi ayatin lahi don haka duk sanda ka guji wani abu da hankalinka da wannan hankalin naka sai ka je ka fada kusan makamancin haka Allah ya kiyaye to sai malam yake cewa kaga anan وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي na farko dai ya kaɗaitu da da ƙaryata dukkan wata ainihin wato siffa da za a kira ta da istiwa'i a haƙiƙa wamtazar sani shi kuma na biyu fa ya ainihin wato kaɗaitu bi isbati istiwa'in da tabbatar da ainihin wato istiwa'i wa huwa min khasa'isil makhluqina cewa kuma wannan siffa na daga cikin siffofi na halittu kaɗai don haka Allah bai da wata siffa da ake kira mai istiwa'i jama'a kuna fahimta da kyau misali yanzu sai ɗanka ya bugo maka waya sai ce baba hannun agogo ya karye sai ka ce a hannun agogo ya karye eh agogon kana nufin yana da hannu da yatsu da kumba da farata a mai gyaran farce shi abin da uban ya fahimta kawai in an ce hannu babu wani hannu sai me sai irin na mutum sai ce ai ba zai yiwu a ce agogo yana da hannu irin na mutane ba don haka kai ka faɗa min gaskiya agogon nan bai da hannu yanzu kayi mai kenan ka ɗauki siffar hannun agogo ka siffanta ta da siffar hannun mutum yin haka sai ya lazimta maka to ai ba zai yiwu ba a ce agogo yana da hannu irin na mutum to kutun da haka ne agogo bai da hannu jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah ya kyauta malam yake cewa wal qawlu al fasil magana dai wadda take raba gaddama akan haka wadda take a fili huwa ma alaihi al ummatul wasat ita ce magana da al'umma tsaka-tsaki suke a kai sune ne al'ummar da ba su da guluwi wato ba su da ƙetare iyaka kuma ainihin wato al'ummar da ba su da ainihin wato gazawa su ba su gaza ba su kuma ba su yi huluwi ba jama'a barin gaya muku wannan shine asalin siffa ta manhajin salaf don haka ga kowa yake rikici da mazhabin in ka ɗauki sufaye sufaye za su ga cewa ta yaya za a ce a takura mutane akan wasu zikirori a bar mutane da zikirori a buɗe to in kuma ka dubi waɗanda don haka su sun yi mai kenan sun tsallake wuri in ka dubi waɗanda kuma suke da takaitawa su ne da ka zo kana wa'azi akan zikiri sai ce a ah, a ce za a yi mana wa'azi akan zikiri mu yan bidi'a ne shi wancan yana fahimta babu zikiri shi kuma wannan yana fahimta akwai zikirin ma di yadda ma aka yi shi to amma al'ummatul wasaf ita ce akwai zikiri amma kuma ba di yadda aka yi shi ba kaga ba a dace da wancan da yace ba zikiri ba ba kuma dace da wancan da yace akwai zikiri kuma diyar da aka yi shi ba ina fatan wannan matsala ku samu littafin al-aqidatul wasitiyya ta ibnu taymiya ya yawaita magana akan cewa al'ummatu salafiyya sune al'ummar da suke wasat tsakanin khawarijawa waɗanda suka zake a wajen kafirtawa da kuma murji'a waɗanda su kuma sassaucin su yawa kawarijawa da ka aikata za a ce maka kafiri murji'i kuma duk abin da ka aikata sai ce Allah sarki ya ka iya da kanka abin da kai kamar gashi ne yake yawo akan iska sai yadda Allah ya da kai ba kwa jin tausayin shi ai ba iya shi bace wato su abin da suke gani babu wani abu da bawa zai yi na zunubi wanda ya cancanta azabtar da shi su kuma waɗannan suna ganin koyaya kai laifi wuta wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha duk wannan menene guluwi ne wancan kuma takaitawa ne abu tsakatsaki shine me wanda ya cancanta a kafirta shi a kafirta shi da kafirta wadda Allah da manzon Allah suka yi mishi wanda bai cancanta ba fa kada a kafirta shi wanda ya cancanta ya shiga wuta shiga wuta saboda Allah da manzon shi ya sabawa wanda bai saba musu ba fa ba zai shiga wuta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina son zan yi amfani da wannan damar jama'a zan dan ainihin karanto mana wasu maganganu akan aljauhar din nan magana ce yar kaɗan kawai nake so in karanto mana gashi wanda ya ce qala al-hafiz qiwam sunna abul qasim al-asbahani al-qasim wato abul qasim al-asbahani qiwam sunna littafin shi da muka yi bayani akan jiya jama'a mai suna ainihin al-hujja fi bayanil mahajja wannan littafin muna nan da shi mujalladi biyu ne jama'a bari ku ji wata magana da yace ce ankara ce salafu alkalam fil jauhar wal a'rab salaf sun yi inkari game da amfani da irin wannan kalma ma wa qalu suka ce lam yakun ala ahadi sahaba wa tabi'ina radiyallahu an sahaba wa rahimallahu wa rahimat tabi'ina wala yakhlu an yakunu sakatu an zalika wa hum alimuna bihi fa yas'u nafsu kutu kama sakatu ko dai ya zama salaf sun ji 'yan bidi'an zamanin su suna amfani da kalmar jauhar da kalmar ard suka ji ta suka yi shiru ko to tunda suka yi shiru mu ma mu shiru ko kuma malam yake cewa au yakunu sakatu anhu wa hum ghairu alimin bihi ko kuma ya zama salaf sun yi shiru ne ba a taba jin kalmar aljauhar a wurin su ba da me da ard ba dan komai ba saboda ba su san kalmomin ba fa yasuna Allah na alama ma lam ya'lamu duk abin da basu salaf ba sani a addini ba to mu ma kada Allah ya sa mu san wannan abin in dai addini ne domin salaf suna da cikakken ilimi to duk abin da ya zama ba su san shi ba na addini to bai da wani alheri mu ma mu san shi ina fata an gane Allah ya taimaka abin da ya sa wannan kalma sufaye da ainihin yan bid'a da dukkan nau'o'in su yan ilmul kalamu da falasifa asali kalmar daga gare su take in suka ce al'arb suna nufin abin da yake ghairu qa'imun bi nafsi in suka ce aljauhar suna nufin abin da yake qa'imun bi nafsihi to in suka ce qa'imun bi nafsihi sai su ce ai babu wani abu qa'imun bi nafsihi domin qa'imun bi nafsihi siffa ce ta Allah sai su ce to su kuma ba su yarda da cewa akwai Allah ba to in kuma suka ce al-ard me suke nufi abin da yake zai zo ya gushe to haka ce abin da zai zo ya gushe kuma shine ya halicci abin da yake tintini akwai shi kuma ba zai gushe ba sai su ce ai wannan ba zai yi ba don su a wurin su duniya haka take kuma ba za ta gushe ba to ya za a ce wani abu ne ya yi ta wanda yake shi da ba shi ya samu daga baya kuma zai zo a waye gari ba shi daga ƙarshe kun ga sun yi musu mahalicci kenan Allah ya kyauta umala yace wal qaulul fasli huwa ma alaihi al'ummatul wasat maganar da take ita ce daidai to ita ce maganar da al'umma tsakatsaki suke kai min annallaha mustawin ala arshihi cewa Allah ya daidaitu a saman al'arshin shi istiwa'an yaliqu bi jalalihi daidaituwar da ta dace da girman shi wa yahtassu bihi kuma daidaituwar da take banta da shi kama annahu mawsufun bi annahu bi kulli shay'in alim kamar yadda yake kuma Allah abin asiffanta shi ne da cewa shi masanin komai ne wa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai wa annahu sami'un basir kuma Allah mai ji ne Allah mai gani ne wa nahwi zalika da makamantan haka waɗannan su ne siffofin Allah madaukakin sarki da salaf sun yi imani da su wala yajuzu an yuthbita lil ilmi wal qudra khasa'is al a'radi allati ka ilmi al makhluqina wa qudratihim malam ya ce bai dace ba ko bai cancanta ba a tabbatar wa da siffar Allah ta ilimi da siffar Allah ta ainihin iko wasu siffofi na wasu abubuwa waɗanda suke iya gushewa kama ainihin wato siffanta ilimin halittu da kuma iko na halittu yanzu ilimin halitta da kana da ilimi a'a daga baya Allah ya baka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a daga baya ka samu ilimin ina ma'anar wannan za a waye gari kuma likai la ya alama min ba'd ilmin shay'a za a waye gari baka san komai ba to yanzu wannan irin siffar ilimin bai halatta a siffanta Allah da ita ba iko fa da kana da iko yanzu ka waye gari baka da shi kafin ka samu kuma fa baka da shi to bai halatta a siffanta Allah madaukakin sarki da cewa ikon shi haka bane faka zalika huwa subhanahu fawqa al-arshi to haka nan Allah wanda yake da tsarki da yake saman al'arshi wala yusbitu li fawqiyatihi khasa'is fawqiyatil makhluqi alal makhluqi wa malzumatiha bi halattan an ce Allah yana saman al'arshi ka ɗauko irin siffofin da bawa ko halitta yake saman wata halittar ka lazimta wa Allah irin wannan ainihin siffar ba jama'a kun gane wannan magana yanzu aka ce wata halitta tana saman wata halitta da ta saman da ta ƙasan daga baya suka haɗu ko za kuma su iya bushewa ko to bai halatta ka siffanta samantakewar Allah akan al'arshi da haka ba malai yake cewa alam ka sani annahu lai anna haka ne anaku annahu ne anaku ko anawa allaysa fil aqli sarihi wala fil naqli sahihi ma yujibu mukhalafata tariqata salafiyya aslan Malam yace alam ka sani annahu lallai yadda al'amarin yake a taku nuskar kenan ko allaisa fil aqli sarihi gaskiyar lamari a cikin hankali wanda yake karara lafiyayye wala fin naqli sahihi hakanan a cikin ainihin wato wala fi menene anaku ku karanta gaba ɗaya mu ji wala fi shay'in fin naqli sahihi ko minan naqalis sahihi to anan sai ya ce wala fin naqalis sahihi babu wani ainihin wato abu a cikin ɗauko nasoshi ingantattu ma yujibu mukhalafata tariqata salafiyya aslan babu abin da ke wajabta a saba wa hanyar salafiya a asalinta mai wannan magana take nufi hankali da nassi babu wani dalili da zai sa a kasa fahimta irin wannan tunani na magabata shine me da Allah ya faɗi game da siffar shi ka yadda da annabi ya faɗi game da siffar Allah ka yadda da ya zo cikin ƙur'ani da hadisi game da siffar Allah ka yadda jama'a hankali zai gaza fahimta wannan bari in fassara muku me yake nufi idan yanzu jama'a ni da nake da rigan nan sai na ce maka kaga wannan riga eh to kyauta aka bani ita yanzu hankalinka zai gaza fahimtar wannan magana cewa na ni mai rigar na ce an bani kyauta me me wannan ya zo ya saba amma an nace wannan rigar mala'ika jibrilu ne ya sako da ita daga aljanna to yanzu kafin a kai ga imani ko a cikin arna kai wannan maganar hankalinsu ba zai ɗauka ba ko to shine yanzu a cikin hankali akwai abin da zai gaza fahimtar Allah ya faɗi bayani game da kanshi kai ka yadda shi ne ya ba da labari game da kanshi sannan sai cikinku ku halittu sai ya ɗauke wani sai fifita shi fiye da dukkanku yana keɓance shi da labaran da ku ba sani sai shi wannan bawa ya zo ba da labarai game da wannan ubangiji nashi akwai abin da a hankali zai sa ku gaza fahimtar wannan yawwa to balle kuma Qur'ani da hadisi akwai inda Allah ya inkarin yana da hannu ko yana da daidaituwa ko yana sauka babu don haka wannan ai shine aqidar salaf din wannan ita ce at-tariqatu salafiyya din ita ce me yadda da abin da zo a cikin alƙur'ani da hadisi don bai saba hankali ba bai saba nassi ba ku dubi maganar wa'alam allaysa fil aqli sarihi wala fi naqli sahihi ma yujibu mukhalafata tariqata salafiyya aslan yace a asali ka sani ko a hankalce ko a nasance babu abin da ke tirsasa a saɓa ainihin hanyar salaf lakin hazal mawdu mala yace sai dai wannan wurin la yattasi'u jawabi an shubuhatil warida ala al haqqi dukkan shubuhohin da ake gangaro da su game da gaskiya a ce in kun Allah na sama to ai kaza in kun ce Allah na sakowa to ai kaza irin waɗannan shubuhohi da ake zubo su dan a ruɗa mutane game da gaskiya malai yace wannan wurin bai isa a da ansa ba faman kana fi qalbihi shubhatun wanda ya zama akwai wani rikici a cikin zuciyar shi wa ahabba hallaha yake son ya warware wannan rikici fa zalika sahalun yasirun wannan mai sauki ne kwarai da gaske menene saukin shi sai je karanta alqur'ani da sunna sai je ya samu malaman da suka fahimci alkur'ani da sunna sai su warware mishi haka ne ko ba haka ba Allah ya taimaka malam kace me eh, eh. to ai shi ne ibnu taimiyya yake cewa a irin wannan wurin babu fagen a bada irin waɗannan ansoshin Yawwa, ka fahimta kenan don irin waɗannan shubohin ai suna da yawa ba sa kirguwa to amma malam yana ta cewa wannan littafi ɗan kaɗan ne fatawa ce yau kai in ma ba irin su ibnu taimiyya ba wane ne kilu take jan bau daga alaga fata malam kai mana bayani game da ka'idojin da ake fahimta ayoyin da suke zo game da sifofi da hadisai sai abu ya zama littafi ko kun fahimta amma yana haka yana ce maka fa wannan wurin bai isa a tsaya ainihin a yi bayani ba sai dai wanda yake da wani rikici a zuciyar shi sai tafi wurin manyan malamai su karanta qur'ani da hadisai su warware mishi amma nan ba daba ce ta warware waɗannan rigingimin ba amma ga littafi can jama'a muna da shi mujalladi tara ko mujalladi goma sha ɗaya ibnu taimiyya ya warware duk irin waɗannan shubohin da ake kawa shine dar'u ta'arudul aqli wan naqal dar'u ta'arudul aqli wan naqal tun kuɗe cewar hankali yana karo da nasi hankali baya karo da nasi in har ka ga hankali yana karo da nassi to ɗan abu biyu ko dai hankalin yana da matsala yana da taɓuwa ko kuma hankalin lafiyayye ne nassin ba ingantacce ba ne ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب Mala ya ce sannan kuma su masu sabawa al alkur'ani da sunna da magabatan wannan al'umma daga cikin masu ta'awili a wannan babi wani babi ake nufi babin sunaye da siffofin Allah fi amrin marijin ya ce suna cikin al'amari mai rudani su isu ɗin kansu bai haɗu ba fa inna man yunkirin ru'uya domin wanda yake inkarin cewa za a ga Allah maɗaukakin sarki wa ya yake riya cewa annal aqala shi hankali yuhiluha hankali baya iya ɗaukar za a ga Allah wa annahu muttarrun fiha ila ta'awil, dan haka yana da buƙatuwa zuwa ga ta'awili wa man yuhilu anna lillahi ilman wa qudra da kuma wanda yake ainihin wato nuni ga cewa Allah maɗaukakin sarki ai abu ne mai wahala a ce yana da ilimi yana da qudra wa an yakuna kalamuhu ghaira makhluqin kuma abu ne wanda yake ba zai yiwu a ce magana Allah ba halitta ba ce wani hau zalika da makamantan haka ina son ku ji malam ya kawo misalin amrin marij din ne su akwai rudani wasu suna musun cewa ba za a ga Allah ba ne ce ta za a ga Allah wasu ku sai su ce a'a hankali ya saba wasu kuma sai su ce to dai akwai bukata a yi ta'awili me ake nufi da ganin nan wani kuma sai ya ce shi fa ma ba ganin Allah ne matsalar shi ba yanzu a ce Allah yana da ilimi Allah yana da iko kai wannan matsalar tana da girma shi bai yadda ba wani kuma sai ya ce jama'an musulmi ku lura fa yanzu kuna nufin Allah yana magana da harafi da sauti ni ban yadda ba wato gaba ɗayansu ba su haɗu akan wata aƙida guda ɗaya ba kowanne yana da wani abu da ya riƙe hankalin nashi ya kasa ɗauka malam sai yake cewa ya ƙulu innal aqala a hala zalika sai ce hankali ya kasa ɗaukar a ce Allah na magana da harafi da sauti fattarra ila ta'awili don haka dole ne ya karkata ya buƙatu zuwa ga ta'awili bal man yunkiru haqiqata hashral ajsad kai akwai wanda ma yake inkarin haƙiƙanin tayar da jukkunan ɗan adam wal akla wa shurbal haƙiƙi fil janna akwai wanda yake inkarin ci da sha na haƙiƙa a aljanna yaz'umu anna al a hala zalika duk fadariyawa cewa hankali ya kasa ɗaukan haka ne wa annahu muttarrun ila ta'awil dan haka dole ne ya buƙatu zuwa ga ta'awili jama'a an fahimci wannan wa man za'ama anna Allah laysa fawqa al-arshi da wanda ya riya cewa Allah ba saman al'arshi yake ba ya shi ma fa yana riya cewa ne annal aqla ahala zalika hankali ya kasa daukan haka wa annahu muttarrun ila ta'wili dan haka yana da bukatuwa zuwa ga ta'wili ka san me malai yake so yace waɗannan faddin nau'uka ne na yan bid'a wanda ɗaya bai yadda da ɗaya ba ita ce magana da nake muku jiya dan haka za ku samu ɗan bid'a yana raddi akan wasu yan bid'a yanzu haitami sufi ne yana raddi akan ainihin ibnu taimiya akan cewa me akan ibnu taimiya ya ce in an zo ziyara annabi ba a ɗiban ƙasa ba a shafan ƙarfe ba a kaza sai dai a zo a yi ziyara a yi gaisuwa a tafi da ya tare sai ce ibnu taimiya ya ce wanda ya ziyarci annabi ya zama kafiri yanzu yana zargin ibnu taimiya da me da bid'a ko alright idan aka koma wani wurin kuma sai ka ga shi haitamin nan ya yi littafi kuma yana zargin 'yan shi'a kuma yana zargin khawarij kuma yana zargin ainihin abin nan kadariya to abin da zaka ce da mu'tazilawa a daidai lokacin da yake zargin mu'tazilawa saboda suna ƙaryata siffofin Allah shi ma kuma da aka ce mishi Allah na sama sai ya ce bai yadda ba to ai nan ma wata siffar ce ta Allah ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan za ka ga cewa suna cikin amrun marijin da Allah ɗin nan ya faɗi mala yake cewa wa ya ka dalilan ala fasadi qawli haula ya ishe ka ka gane ɓarna da ɓacin maganganun waɗancan 'yan bidi'a gaba ɗaya Allah ya allaisa liwahidin minhum ƙa'idatun mustamirra fi ma yuhiluhu hul aƙal. daga cikin su fa babu wanda yake da ƙa'ida ƙwaya ɗaya tabbatacciya wadda da ita ce yake auna abin da hankali bai ɗauka yanzu duk malaman na hau suna da ka'ida guda ɗaya wadda da ka saba za su gane duk malaman ka'e fiƙiu suna da ka'ida guda ɗaya da ka saba za su gane ko haka duk wani physician da wani ɗan chemistry da ko to su fa ba su da wata bid'a ƙwaya ɗaya dan haka za ka iya samu a cikin gida da ɗa da uba a cikin aƙida inkari siffofin sai ga sun saba saboda ba akan ka'ida kwaya ɗaya ke tafiya ba kowa yana musu ne ko ya yadda da gwargwadon yadda hankalin shi ya kama ko ya gaza kamawa don haka abin da wane ya yadda da shi a matsayin shi na malami idan ɗalibin shi ya zo sai ce bai yadda da wannan abun ba to abin tambaya ita ce a wace ka'ida ce dama malamin ka ya ce ya yadda da wannan abun sai ce ya saba hankalin shi ne to kai kuma yanzu da wace ka'ida ka gano cewa abin daidai ne sai ce ni kuma bai saba hankali na ba kaga ashe ba wata ka'ida ce kwaya ɗaya suke tafiya a kai ba malam ibnu taymiya ya ce fa ya laita shi'ri co eh bal minhum man yaz'umu anna al jawwaza wasu daga cikin su in suka ta sai ka ji ya ce eh hankali ya halatta kaza wato hankali zai iya daukan kaza au aujaba wani kuma sai ya ce aujaba ai hankali ma ya tirsasa mutum ya yadda da kaza ma yadda il akhar anna a hala. abin da ɗayan kuma ke da'awar cewa hankali fa ya kasa ɗauka wannan yana cewa wallahi hankali ma bai daidai da wannan ba wannan kuma yana cewa billahi lazi wannan abin ya yi daidai da hankali wannan yana cewa hankali dai zai iya ɗaukar wannan abin jawwaza aujaba ahala wannan yana ganin zai yiwu wannan yana ganin ai dole ne ma wannan kuma yana ganin fau fau fau ba za ta yiwu ba isu isu kenan fa ya laita shi'ri ibn taymiya yace kaico bi ayya aqalin yuzanu alkitabu was sunna to yanzu da wani hankalin za a gwada qur'ani da sunna kenan tunda dai an ce arrahmanu rahmanu alal arshi stawa ku yadda Allah ya daidaito akan al'arshi ku yadda da yanzilu rabbuna fi ila sama'i duniya ubangijinmu na sauka sama ta duniya ku yadda da waɗannan nasoshin sai kuka ce a auna da hankali to a auna da hankalin an auna da hankalin wani sai wane ya ce gaskiya hankalin shi ya ɗauka sai wane ya ce ai wannan dole ma hankali ya ɗauka sai wani ya ce sam hankali na ainihin ni bai ɗauka ba ina son ku gane cewa waɗannan mutanen su ne mutanen da suka fara raba kan musulmi sannan kuma waɗannan mutanen su suke promoting ɗin rabuwar kai don kullum za ku ji su ba sa fatan haɗuwar kai sai su ce mu zo mu haɗu akan abin da muka yadda da shi da junanmu abin da ba mu yarda da shi ba mu yi wa junan mu uzuri a kai wannan magana mai take nufi da ni da kai mun haɗu a kan sallah azhar don haka mu zo mu yi sallah azhar a wuri guda amma sallar idi fa kai ka yarda ran talata ni kuma na ce ran laraba yayin da wani kuma ya yarda cewa ranar litinin ce to shi kenan tun da dai mun haɗu a sallah azhar to mu haɗu mu sallah azhar amma in idi ta zo fa wane ya hau laraba wane ya hau litinin wane ya hau talata abin da suke cewa fa kenan yanzu haɗin kai zai yiwu a irin wannan tsarin jama'a ba zai yiwu ba haɗin kai sai an samar da shi gaba ɗayan shi shine malam yake cewa to da wani hankalin za a gwada ƙur'ani da sunna faradiyallahu anil imami malik kai Allah yarda da imam malik ibn anas dan anas haisu ƙala idda yake cewa awa kulla ma a na rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma ja'a bihi jibrilu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallama lijadali haula yanzu nan a ce duk sanda aka samu wani mutum ya zo wanda ya fi ɗaya mutumin iya jayayya wannan ya zo ya yi jidali ya yi jidali ya yi jidali ya yi jidali mun yadda da shi ana nan sai kuma wani ya zo ya sake ɗauko nashi jidalin ya ta tattaunawa sai mu bar wancan sai mu kama na wannan to haka za mu rinka yawo tsakanin ra'ayoyin wasu mazaje muna barin wahayin da mala'ika jibril ya saukar wa ainihin annabi saboda jidalin waɗancan me yake nufi da jidali zalaqatul lisan iya magana wannan ya zo ya gyara bakin shi ya gyara mana hujjoji mun yadda sai wani ya zo ya rusa hujjojin gaba ɗaya sai ya dasa nashi sai mu ce gaskiya ne kai ne malami ana nan sai wani ya zo ya sake ture mu akan duk waɗannan abubuwan sai mu ce gaskiya ne ashe su na batattu ne to haka za mu zauna kullum mu kenan muna ainihin wato zama kamar ƙwallo a hannun yan kwallo shine yace awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin a ce duk sanda wani mai zaƙin baki ya zo wanda ya fi ɗan uwan shi zaƙin baki tarakna ma ja a bihi jibrilu ila muhammadin sallallahu alaihi sai mu bar abin da annabi muhammad ya wato malaika jibril ya zo da annabi muhammad li haula'i li jadali haula saboda jayar waɗancan amsa wannan magana ita ce ba za mu bar wannan jidalin ba wannan maganar al'imamu malik ainihin ya faɗe ta abu ya ruwaito ta a cikin littafin hiliyatul auliya hakanan al'imamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala da al'allamatul lalika'i a cikin littafin sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a haka zahabi ya kawo ta a cikin littafin al'ulu lil aliyil ghaffar nasiruddin al-albani ya ce isnadin ta sahihi ne a cikin littafin shi mai suna muktasar al'ulu siyudi ma ya faɗi wannan magana a cikin miftahul janna dan fodiyo ma ya faɗe ta a cikin littafin ihya sunna wannan magana jama'a ina so ku gane kenan duk sanda mai magana ya zo kar ku dubi wato magana tashi ku dubi ƙarfi da nagartar hujjar tashi idan har mutum ya zo ya maka wa'azi da ƙur'ani ya ce ka rinka yin sallah a zahar idan wani ya zo ya ɗauko alƙur'ani ya ce zai maka wa'azi akan cewa ma'asumun bima خصم bihil akhar yace kowane ɗaya daga cikin irin waɗannan da yake zuwa da tashi husumar zaka ga cewa abokin jayayya ne da abin da ɗayan yake a kai wa huwa min wujuhin magana tana nan ta fuskoki kamar haka ahadu ha ɗaya daga cikin fuskokin bayanu annal aqala la yuhilu zalika ya kamata dai ka gane da cewa hankali baya gaza ɗaukan abin duk da ya zuwa qur'ani da sunna A sani na biyu annan nususul warida la tahtamilu ta'wil nasoshin da suka zo suna bayani game da ka'idojin ai Allah da sunayen Allah ba sa daukan ta'wili ina son ku gane ibnu taymiya yana baka wasu ka'idoji ne waɗanda ake fahimtar aqidar salaf na ɗaya malam yana ce maka me hankali baya ainihin gaza ɗaukan wannan sako cewa Allah a sama yake domin wani abun mamaki jama'a duk wani jahili da ya tashi da addu'a sai ga yana haka to Allah to Allah a dube mu dai ina yake kallo ina ne yake miƙawa to duk jahilai da malaman duniya sun yi ijma'i akan Allah a sama yake duk bakin kafircin fir'auna da ya tashi sai ya ce ya haman ibnani sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa ila ilahi musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba Abin da fir'auna yake cewa in ma har Musa yana da Allah to Allah yana sama in ma yana da Allah wanda fir'auna bai yarda ba to Allah yana sama amma abin da za a yi min bene in taka leko in ga Allah nashi me yasa bai ce a haƙa mishi ƙasa ba me yasa bai ce bari ya tafi gabashin duniya ya nemo Allah annabi Musa ba me yasa yake sama abin da mala yake so ya ce ƙa'ida ta farko game da ayoyin nan ka sani da cewa hankali baya gaza ɗaukan sakon da suka zo da shi ƙa'ida ta biyu ita ce mai ayoyin ba sa buƙatar ta'awili balle in an yi musu ta'awili ma su ɗauka me wannan magana take nufi da za ka yi wa ayoyin ta'awili ko ta'awilin ba zai ɗauku ba in san akwai ayoyin da sai ka yi musu ta'awili domin ta'awili abu ne wanda yake yardajjen abu ne idan bukata ta kama amma saboda akwai karina ko kun fahimta jama'a to amma akwai ayar da ita asali ba ta ɗaukan ta'awili ita ce ayar tauhidi dukkan ayar da kaga tana ɗaukan ta'awili ko to asalin ayar ta zo ne da magana dangane da shari'a da ta shafi ibada ko mu'amala shi yasa an aka ce kaza sai ka ce a kazan nan da kuka gani ba haka ake nufi karara ba da abin da ake nufi saboda dalilin wata aya kaza misali jama'a da Allah yake ya ayyuhal ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu ku rubuta bashi idan za ku ci shi zuwa wani lokaci yanzu wannan umarnin cewa a rubuta yana hukunta wajibi ne ko sai malamai suka ce ba wajibi bane sai ce qur'anin za ku ce ba wajibi bane aka ce ba wajibi bane me yasa aikin annabi da sahabbai ya fasara haka annabi ya ci bashi da yawa annabi ya bada bashi da yawa ba a rubuta takarda ba ashe wannan nuna wancan umarnin imma lil istihbabi wa imma lil irshadi ko dai mustahabbi ne a rubuta ko kuma ma rubutawa ma bai kai mustahabbi ba dan natsuwa zuci ne kawai ni in natsu kai ma ka natsu dan haka ba ma mustahabbi bane halal ne kawai dan haka in na samu natsuwa da kai ba za ka ci amana ta ba sai in baka bashin kawai ba wani rubutu yanzu wannan ayar kun ga an yi mata ta'awili kenan ko kuma ta ɗauki ta'awilin ko me yasa saboda aya ce da take maganar mu'amala amma yanzu a ce ya Musa innani anallahu ya kai Musa ni ni ne Allah la ilaha babu wani abu da ake bautawa a duniya illa ana sai da ya zama ni ni ne wannan abun wannan ta'auri ne da ke tabbatar da cewa komai Allah ne ko to la tahtamilu ba za ta ɗauke shi ba ayar tauhidi ba ta ɗaukan ta'awili don in ta ɗauki ta'awili matsala za ta faru ka duba da kyau ka gani tun da ɗan adam yake bai taɓa kuskuren kai loma ba komai duhu ba wanda ya taɓa kuskuren kai loma ka duba da kyau ka tashi kai loma saboda an ɗauke wuta sai ka danna ta a hanci ba taɓa yin wannan kuskuren ba saboda haka akwai kuskuren da ɗan adam baya yi a jikin shi ko to akwai ayoyin da ba sa ɗaukan ta'awili a ƙur'ani su ne ayoyin tauhidi don in suka ɗauki ta'awili to wata ran wani zai mai da Allah biyu ko uku kuma ya kawo cewa ai an yi ta'awili ne da haka ba sa ɗaukan ta'awili qul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne ya fassara ta kenan <laughs> kai wallahi jama'a duk sahabbai ba su sha wannan wahalar sharhin ba fa saboda ba su haɗu da yan iska ba su ne falasifa duk sahabbai ba su yi wannan wahalar ba wallahi kawai su dinga karantar da mutane nafsi ne suna fahimta mu ko yanzu an zo an ruɗa mana addinin don haka kana sassaƙa kana datsewa kana sassaƙa kana datsewa don in abin ya kwana barayi za su zo <laughs> eh. Eh, a lokaci guda shi ne biyu yana daga cikin shigorin da malam ibn taymiya ya ce ba zai yi wa ƙari sai sa shigorin suna da yawa amma shi ibnu taymiya da yake shi ma ya san su ya san shubohin da ya zauna yana dandatse su a cikin wancan littafin wallahi tallahi ba kai mamaki sai ka ce to babban dan bid'a ne shi din ka san dan bid'a in ya tuba ya fi kowa sanin sirrin abin ko to ibnu taymiya idan ya taso kiristoci a gaba sai ka ce to babban fada ne <laughs> ina fata an gane baka ga kala rawi ba ya ce kafin ya zo ya fara wa'azin nan sai da ya shiga duk wata kungiya ya ce don haka duk abin da yake faɗi da gaske yake faɗi ya ce to amma a yanzu ya ce tun da na zo na yi tonon asiri ya ce yanzu ba za su bar in sake in sake shiga wata kungiyar ba ya ce amma kuma ina da mutane a cikinsu da ake kama da <laughs> kai ina lillahi ina ka ga ya musu kwarkwasa ke <laughs> jama kun ji ka'ida ta biyu ko asalis ka'ida ta uku anna ammata hadhihi al-umur waɗannan al'amura baki ɗayansu kad ulima an san annar rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'ana biha bilittirani an san cewa dai annabi ne zo mana da su tabbas babu shakka ko kama ulima annahu ja'a bi salawatil khams kamar yadda an san babu shakka shi ya zo mana da salloli biyar ko wa sawmi ramadan da azumin ramadan fatta'u eh? wa sawmi shahri ramadan da azumin watan ramadan dan haka fatta'u lillazi yuhiluha an hadha bi manzilati ta'wilatul qaramita wal batiniyya malam yace ta'awilin da ainihin wato yake iya wato fatta'awilul ladhi yuhiluha an hadha bi manzilati ta'wilati al qaramita wal batiniyya yace ta'awilance ta'awilancen da za a ce hankali ya kasa ɗauka to kamar irin ta'awilance ta'awilancen karamita ne da batiniya fil Wasani Wasalati sawmi wa salati wa sa'iri ma da game da azumi da hajji da sallah da sauran abubuwan da da annabawa suka zo da shi me wannan magana take nufi alqaramita wasu bangare ne na shi'a waɗanda suke da aqida akan ainihin cewa shari'a tana da zahiri da batini albatiniya wani ɓangare ne na sufaye da ainihin malahida waɗanda su ma suke da aƙidar cewa shari'a tana da zahiri da baɗini to abinda wannan magana take cewa idan har ka ce waɗannan nassoshi waɗanda kowa da yana da yaƙinin annabi ne ya zo da su ko kamar yadda annabi ne ya zo da sallah da annabi ya zo da sallah jama'a an ga yana yin sallah ko ba ga yana yin sallah ba to amma karamita da batiniya sai suka ce a'a ba sallar ruku'u da sujuda ce ake nufi a qur'ani ba me ake nufi da sallah sai suka ce addu'a me yake nufi da zaka sai suka ce tsarkin zuciya me yake nufi da hajji sai suka ce ziyarar kabarin waliyai me yake nufi da azumi suka ce kame baki daga maganganun banza da cin haram tare da cewa an san annabi ne ya zo da sallah amma karamita suka yi wa sallah da azumi da zaka da hajji wannan fasara ko to haka ai ayoyin nan na siffofi an san annabi ne ya zo da su amma waɗannan muta'awwilu na suka ɗauke su suka yi musu ta'awili kenan kamar yadda ba za mu ɗauki waccan fassara ta batiniya ba haka ba za mu ɗauki wannan fassarar ta mu'awwila ba abin da malai yake so ce ke jama'a kun fahimci yadda ibn taymiya ya bullo matsalar ya dilin da ita wato kowa dai ya yarda sallah da azumi da zakka da hajji da sauran ibadoji da annabawa suka zo da su abubuwa ne na yi da gaɓoɓi ko to amma karamita da batiniya sun ce a'a suka ce sallah dai addu'a hajji ziyara ta kabarin wale azumi kama baki daga magana banza daga haram da sauransu alright yanzu in har ka yadda da wannan fassarar tasu amma fa ka san waye zo da waɗannan abubuwan to ka san ka saba mai eh to in ka yadda da waɗancan ayoyi na siffofi da yadda annabi ya zo da su to sai ka yadda da su a yadda ya zo da su amma in ba haka ba to nan ma sai ka koma ka yadda da su a bisa wancan ta'awilin kenan daga ƙarshe me wannan magana take hukuntawa wanda duk ya yadda da irin waɗancan ɗabi'un zai waye gari yana yin wani addini ba irin wanda Allah ya aiko annabawa da shi ba ina son ku dubi sufaye da 'yan shi a ɗari bisa ɗari za ga wani addini suke wallahi wanda ba irin shi ne Allah ya aiko annabawa da shi ba don haka a nan ne nake so zan yi amfani da wannan dama jama'a to Allah ku dan yi hakuri in tattauna mana magana dangane da waɗannan mutane alqaramita alqaramita yace nisbatun ila hamdan a qurmut wani mutum ne mai suna hamdan dan qurmut wa qad kharaju ala almuslimina sun yi tawaye ga musulmi suka fito na fito da makamai da musulmi a shekara ta 281 fi khilafatul mu'tadid a cikin ainihin zamanin al-mu'tadid billah wa hakamun bahrain suka koma suka yi juyin mulki a ƙasar bahrain to haka ce bahrain a wancan lokacin jama'a ba bahrain wannan ta yanzu ba ana nufin yankin ihsa shine kudancin saudi arabia wanda shine in ka danganta din ya kai har ga bahrain ta yanzu ko kun fahimta don haka zaka ga a kudancin saudi arabia na son ku fahimci wannan magana da kyau har yanzu da nake magana akwai 'yan shi'a waɗannan 'yan shi'an su ne suka yi extending har zuwa ƙasar bahrain saudi arabia a kudancinta ta haɗu da bahrain to ainihin gashi shi wannan malamin da yake ɗan saudi arabia ne ya marmaza ya magana dangane da haka ya ce wal bahrain tutlaqu qadiman ala biladil ahsa wa ma jawaraha garurukan ahsa su ne kudancin saudi arabia kudancin saudi arabia ana ainihin dangantawa zuwa cewa bahrain to suka je suka yi mulki a wannan wuri suka mallaki wannan wuri wa asu fil ardi fasadan suka yada banna a bayan ƙasa wa qatta'u tariqa ala al hujjaj suka rinka yi wa alhazai fashi wa saraqu suka rinka sata wa nahabu suka rinka kwace dukiya alhazai wa asalu dima suka rinka zubar da jinanan musulmi wa stahallul baitul harama suka ainihin halatta ɗakin ka'aba mai alfarma idan ko karanta wannan tarihin jama'a a cikin littafin albidayatu wa nihaya ta ibnu kafirin sai da suka je suka juyin mulki a ka'aba tsawon kwanaki aka daina sallah a ka'aba suka hau saman ka'aba suka rinka ainihin bugo bululluka suna rusa ka'aba suka tarwatsa musulmi aka waye gari ba kowa a ka'aba an watse waqtala al hajar al aswad suka dauke hajar al aswad min al bait daga ka'aba wa zahabu bihi ila al bahrain suka tafi da shi zuwa ga bahrain malai ce wa hadhihi alfirqa to kaga wannan kungiya alfirqatul batiniya allati jahadati shara'i wannan kungiya ta ainihin batiniya wadda take musun shari'o'i wastabahatil maharim kuma suke halatta abubuwan da suke haramun ne wa ankaratil umural al-ma'luma min ad-din bid-darura suke musun abubuwan da addini ya san da su wa ta'awwalu ahkama shari'a ta'awilan la yuqarru la yuqirruha suke ta'awilin hukunce-hukuncen shari'a da ta'awilance ta'awilancen da addini ba zai taba tabbatar da su ba wala a aqalun kuma ainihin hankali ba zai karba ba mala yace waɗannan su ne bangare na farko na batuniya. su ne wa alqaramita yan shi'a kenan don na son ku dubi yan shi'a har yanzu yadda suke tsakani da Allah yan shi'a a yanzu yadda ake maganar nan jama'a suna daidai wa daida da hatta abokan zamantakewarsu da suka yadda da su 'yan ɗariƙa akan abubuwan da suke yi to shi ɗan ɗariƙa ɗauko shi ka daidaita shi da ahalin sunna shi kuma ya yake a bauɗe to ba su yi daidai da na kusa da su ba ba balle su kusa da waɗanda suke ahalin sunna ne a wajen tauhidi tauhidi su daban sallah irin tasu daban kiran sallah nasu daban azumi nasu daban aure nasu daban zakka irin tasu daban komai irin nasu daban qur'ani irin nasu daban komai nasu daban ne malai ce ka duba littafin ainihin alfirak alfarq bain alfirak eh, da kuma littafin at-tafsir fi dini da at-tanbihu war radd da burhan fi aqaid ahli eh, gashi nan da ya kawo da risalatu fil qaram talib al-jawzi da kuma al buldan wannan su ne dangane da qaramita kenan qaramita al-batiniyya sai ko malam yace sai su al-batiniyya din waɗanda su kuma suka rike asalin sunan سموا بذلك لأنهم ادعوا أن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطنا an kira su baɗinawa ne saboda suna da'awar cewa nassoshi na shari'ar musulunci na da zahiri na da kuma abubuwan da suke a ɓoye wa a anna al'ammata humul muraduna bi zawahirin nusus suka riya cewa jahilai da gama garin mutane su ne ake nufi da su bi zahirin shari'a mu kenan gama gari waɗanda ba annabawa ba ba khawas ba ba zaɓaɓɓun waliyai waɗanda suke tafiya a kan ruwa ba domin sun kawo siffofin suka ce daga cikin hanyoyin da ake gane amawa shine wanda yake kamar yadda uwarshi ta haife shi amma wanda zai iya taka ruwa ya tafiya to wannan shi khas ne yana daga cikin hawasu wanda zai iya tashi ya tashi kamar tsuntsu to wannan ma hawasu ne wanda zai jefa buzu ya hau sama ya bashi umarni su yi gaba ko kun fahimta wanda zai tashi matacce a ce kaza an cinye ta an yi rugurugu da kashinta ya ce tashi ta tashi wato siffofin hawas suka ce to duk wanda yake da irin wannan siffar to shi ba daidai bane ma ya bi zahirin shari'a to duk wanda bayi da wannan siffar kamar ni gaban da ko daya to yanzu dole in bi alqur'ani da hadisi ina fata an gane shine sai suka ce wa za'ama annal ammata humul muraduna bi zawahirin nusus suke cewa gama garin mutane su ne waɗanda ake nufi da bin zahirin nassoshi amma manirta ila ilmin batin amma wanda ya kai zuwa ga ilimin batini faqadin hattat anhu takalifu to wannan shari'a ta sauka a kan shi wa atlaqu alaiha al-aghlal sai suke kiran shari'a sarƙoƙi masu nauyi sai ce an sauke maka sarƙa wato kajaga bari faɗi da Hausa an sauke maka kajaga me kajaga shari'a sai suke cewa wa qalu sai suka ce humul muraduna min qawlihi su ne wai Allah yake nufi da Allah yace wa ba'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim Allah yana sauke musu nauyi da duk wani kukumi da yake a kansu su ne ake nufi da wannan aya wa gharduhum min zalika mecece su game da wannan jama'a musulmi ya ce ba dole ne musulmi ya sallah ba ya ce ba dole ne musulmi ya azumi ba saboda ya kai martaba kaza sai ce manufarsu akan haka ibtalu shara'i bata shari'o'i wa nafyu an yakuna hunaka juz'un ajza'un wa jannatin wa narun sannan da kuma kore cewa akwai wani abu sakamako suka ce ba wani abu sakamako ba wata aljanna ba wata wuta bal inkarul khaliqi bil kulliya kai daga ƙarshe ma sai kaga sun zo suna musun Allah gaba daya wa kad zakara shaykhul islam fi naqd tasis ibn taymiya yana da littafi wanda ya sanya wa naqd ta'sis wanda raddi ne akan littafin nan na razi wanda muka faɗi a ran nan shine ta'sisu taqdis ta'sisu taqdis sai ibn taymiya ya littafi ya sa mishi naqd ta'sis an gane to a ciki ibn taymiya yace anna sumal batiniya fi kalamin nasi yuqalu ala sinfaini idan mutane suka ce batiniya to suna nufin nau'i biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin su man yaqulu lil kitabi was sunna batilun yukhalifu zahirahuma fa hum fa haula'i humul mashhuruna 'inda an-nasi bism al-batiniyya nau'i na farko sune masu cewa Ƙur'ani da sunna suna da ainihin wata ma'ana ta batini wadda take saɓa zahiri waɗannan su ne mutane suka fi sani da batiniya Da haka duk wata aya da aka jawo sai tana da ma'ana ta zahiri tana da ma'ana ta batsini ɗaya daga cikin jagororinsu shine ibnu arabi ibnu arabi sai ya ce don ya baiwa kowa haƙƙin shi sai ya tafsirai guda biyu duk tafsiran nan muna da su ɗaya sunan shi kenan tafsir ibnu arabi in karanta za ga gan shi kamar jallalai ne yana fassara ayoyi yadda suke yadda kowa ya san su ɗaya kuma sunan shi alfutuhatul makiyya buɗin makka to buɗin makka ɗin nan nan ne ya biya rinka fassara ayoyi da hadisai da ma'ana ta batsuni a nan ne za ka ga waccan fassarar ya musa Inna ana Anallahu. sai ce ma'anarta ya kai musa nini ne allah la ilaha illa ana babu wani abu da ake bautawa a duniya sai da ya zama nini ne wannan abin fa abu ni don haka ka bauta min don haka kenan ka bautawa komai da ka gani kuma ka bar kowa ya bauta wa komai wannan ita ce aqidar wahdatul wujud sai ce kun ga yayin da ku kuke ganin la ilaha illallah tana hana bautar komai sai Allah shi kuma a cikin la ilaha illallah ya tabbatar da bauta wa komai din shine kaga qur'ani yana da ne? yana da baɗinin ma'anar da ku kuke ganin zahiri jama'a wannan shine randa ba wulfa ma'ana abin da kuke ganin wannan aya dalili ce akan kafircin wanda ya bautawa wani da ba Allah ba shi kuma sai yake ganin wannan aya dalili ce akan tsatsar tauhidin wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba sai ce don haka fir'auna musulmi ne ya ce kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa ɗaukaka a musulunci ba don haka ya ce Allah ya ɗauki ran shi cikin tsarki da ɗaukaka kuma Allah ya ƙara mai yarda waɗannan su ne nau'i na farko na batiniya malam yace wa ashara ila anna haula ikismani ibn taymiya yace waɗannan sun kasu kashi biyu kismun yarawna a fil a'mal zahira nahwi salati was siyam wal hajji nau'in su na farko su ne waɗanda suke ganin ai wannan batiniyanci a ne a ibadoji na zahiri kamar sallah da azumi da hajji wa yarawna anna al khitab al mubin liwujub hadhihi al wajibat wa tahrim al muharramat laysa huwa ala zahirihi al-ma'ruf inda al-jumhur sai ibnu taymiya yake cewa suna ganin cewa maganganun da Allah Maɗaukakin sarki yake a cikin alqur'ani yace ayi kaza wajibi ne a bar kaza haramun ne sai suka ce za a dauke su ne ba a bisa zahirin da mafi yawancin mutane suka san su ba sun maƙala to sai ibnu taymiya yace wa ha'ula'i kun ga waɗannan zanadiqatun zindiqai ne munafiquna munafikai ne kuma bittifaqi salafi a immatil umma da haɗuwar magabatan shugabannin wannan al'umma la yakhfa nifaquhum ala man lahu bil islam adna ma'arifa wanda yake da kaɗan na sanin musulunci al'amarin su ba a ɓoye yake gare shi ba wa zakara ibnu taymiya ya ambaci anna min haula'i zanadiqati sufiya daga cikin waɗannan akwai zindiƙan sufaye wa'annan ne zan tsaya in daddage muku magana da kullum nake faɗi jama'a kun ga duk wanda kuka samu da wannan aƙida a Najeriya ko ba a Najeriya ba to dan ɗariƙa ne amma waɗannan galabaitattun tsofaffi musulmi ne jahilai ba 'yan dariƙa ba ne duk wanda bai da wannan aƙidar Allah ba dan dariƙa ba ne saboda asalin tijjani da ya kafa tijjaniya yana da wannan aƙida kuma an kafa ta ne akan ba za ka taɓa samun martaba mafi ɗaukaka ba sai ka siffanti da waɗannan siffofin waɗannan iyaye namu ko kawunne namu ko wane ne wane ne tsofaffi da sauransu asali wato rashin sanin tarihi ne ya ja a ƙasar nan ahli suna suka tafka mummunan kuskure in ba haka ba mai bin ɗariƙa a ƙasar nan da to abin kyama ne a cikin mutane don haka sardauna ya yi doka lokacin da rikici ya tafi sokoto sokoto suka ƙi karɓan ɗariƙa aka yi ta rikici da aka rikici sai sardauna je sai ce zai raba gaddama su dai yanzu yan ɗariƙa na an tabbatar ba su da yawa aka ce eh kuma an tabbatar waɗanda ba sa ɗariƙan nan su suke da yawa eh kuma su ɗan ɗariƙan nan sun yadda duk wanda ya wuce sallah za su bi shi don ne don sallah ma ba dole bace yacin da ba dole bace don ma okonko ya wuce yana yi ka bi shi dama fa ba dole bace balle ka tashi ka yi exercise don haka kowa ma ya wuce suka ce za su bi su ko waɗancan musulmi sakwata suka ce a'a in ɗan ɗariƙa ya wuce ba za su bi shi sallah ba sai na ya mai da abin a majalisar kaduna aka je aka tattauna ya zama doka to wanda yake da wannan aƙida ba zai yi limanci ba aka ce an yadda aka ce an yadda nan aka dawo da haka duk inda ɗan ɗariƙa yake baya ƙaunar sardauna ba kusan wannan sirrin ba har gobe sanda ya mutu sai da suka zuba ruwa a ƙasa suka sha to in kun fahimci wannan ashe mutanen nan 'yan kaɗan ne to da aka zo sai aka sa matasa da ba san tarihi ba sai suka wuce suna wa'azi waɗanda da sun ɗibo wannan tarihin to da an yi amfani da wannan tarihin an yi kikin waɗancan 'yan kaɗan amma sai waɗannan matasa sai suka dubi duk wanda bai shigo cikinsu ba kuma da ya fahimci addini irin nasu sai su ce tarauta da waɗancan sai waɗancan ɗin sai suka ce to ku ku taho kin ji ku namu ne an ce mu kafirai ne kuma haka don haka sai waɗannan jahilai duk sai suka tarkata sai suka tafi gare su da suka tafi gare su shikenan abinda waɗannan matasan malamai suke zargin waɗannan gaba ɗayansu aƙidar su ɗaya sai ya bayyana ma sauran waɗanda suka taso cewa haka ne amma wallahi tallahi ba haka bane inda za ku gada haka bari in ɗauko muku wani abu yanzu Kano ba garin Hausawa ba ne, ina faɗi wannan magana za ku yi mamaki amma ku nasu idan Kano garin Hausawa ne me yasa a Kano kaji an ce akwai anguwa Hausawa ya za a garin Hausawa kuma a ce akwai anguwa Hausawa akwai kuma sarkin Hausawa a anguwa Hausawa yanzu ka je ibadan garin Yarabawa ne akwai anguwa Hausawa akwai sarkin Hausawa ko to a Kano jama'a akwai anguwa mai suna Hausawa kuma ana naɗa sarkin Hausawa a wannan anguwar ashe Kano ba garin Hausawa ba ne? ba garin hausawa ba ne kano garin jikunawa ne mutanen jikun ne da garin jikunawa ne wannan kano ɗin da kake ji ba kano ne kano sunan shi kano shi ne shugaban jikunawan wurin a nan kan wannan dauran dutse suke da gunkanyarsu ne suna tsumburbura don haka kana hausawa a gefe suke ina fata an gane yawwa to dalilin da ya sa na kawo wannan tarihin yanzu ko hankalin <laughs> shi kama asalin abin da ya faru asalin abin da ya faru duk inda ka an ji ana cewa ga masallacin 'yan ƙabalu ga masallacin 'yan wazifa yana nuna ba su ne suke da mass majority na masallatai a garin ba shi yasa aka iya makin ɗinsu ɗaya ɗaya ɗaya kun ji inda nake son in kai inda a ce duk garin 'yan ɗariƙu ne a da a ƙasar nan tamu gaba ɗaya ba yadda za ka yi ka ji an ce wannan masallacin 'yan ƙabali ne misali masallacin izala yanzu na babban titi na gidan ainihin eh, hawan malakwai ko gidan hawan malakwai wannan masallacin mun tashi kusa da masallacin ne aka haife ni cewa ke masallacin 'yan ƙabali ne sai a masallacin 'yan wazifa ne tun da ka ji an yi mai wani suna na musamman dalili ne akan waɗannan mutanen ba su ne da yawa ba ko kun fahimci abin da nake so in kai ku zuwa gare shi duk inda ka ji yanzu a cikin nan an zo ana cewa wane ba ka tsine ne sauran menene ba ka tsinawa ba ne za ka je garin mani ne cikin ka tsinawa ka tara mutum ɗari ka zo ka cire mutum ɗaya ka ce kai kai ba ka tsine ne tashi sauran fa ko kun fahimta zai yi ka zo nan cikin zariya ka tara mutane ka ce kai eh kai ba zazzagi ne koma can sauran ma yana ba su koma ashe in har ka ji an je wuri ana cewa wannan ba zazzagi ne to sauran menene ba zage zagi ba ne da haka in ka ji ana cewa anguwa hausawa to garin ba na hausawa ba in ka ji ana cewa masallacin yan kabalu sauran masallatan na garin fa ba na yan kabalu ba shine nake so ku gane to da aka zo aka yi wannan wautar a cikin da'awa jama'a waɗannan mutane asalinsu musulmi ne amma ba su san addini ba saboda malamai ba sa karantar da su misali jama'a ƙauyen mu ni inda kakanni na suke kakana ne sarkin ƙauyen lokacin da kai na ya isa kakana sai tawaye ya ce a'a shi musulunci shi zai tsaya aka ce ba za ka karba ba ce ba zai karba ba shi musulunci zai tsaya wannan tawayen da ya yi shi ne ya ja wannan yankin gaba ɗaya sai ɗariƙa ba ta samu karbuwa ba don me rigage ne na fulani tsibir tsibir tsibir tsibir sarkin su kwaya ɗaya ya yi tawaye waye zai karɓa? kowa ce zai tsaya a asali to kowa a asali ya tsaya to kuma haka waɗannan mutane suke to amma a asalin nan da suka tsaya ina son ka san ba su san sunna ba yadda muka sani ba su san aƙida ba yadda muka sani to a musulunci waɗannan mutanen ba kafirai ba ne musulmi ne amma jahilai naka ce jahilai cikinsu akwai alaramma amma jahili ne shi ma wato wanda bai fahimci abin da yake ɗauke da shi na karatu ba kamar sanin himeri ina fata an gane idan kun gane wannan bayanin jama'a ashe kuskure ne ka zo gari kamar zariya ka ce zariyan nan gaba ɗayansu 'yan ɗariƙa ne kafirai ne ka yi kuskure inda za ka gane haka da ka ɗauko wannan aƙida ta wahadatul wujud kace ai ga aƙida ku sai su ce ƙarya ne jiya na kawo muku malam adamu nan na kofar doka 1980 aka zo ana wazi kofar doka da aka zo aka ce yan ɗariƙa sun ce kaza eh, fitowa ya ce ƙarya kuke yi mu ne yan ɗariƙa ba mu taɓa jin waɗannan maganganun ba sai aka ce ala gafata malam ai a jahir ma'ani ne ashe ya zo da abin shi cikin alkyabba ya ce gashi ku buɗo mana inda da aka buɗo da yake malami ne ya buɗe karanta sai fashe da kuka kuka ya ta yi a wurin kamar jariri ya ce sun cuce mu ba su gaya mana ba don shi dama malamin fiƙi ne yana ta karantar da lawali da sani wannan da dai hajji ma'ani yana da shi ne ɗiban falala amma bai san me ke ciki ba to yau wasu sun je sun buɗo sun gano bakin gurnet ɗin. ya zo ya ce ƙarya ne in an cinna ba zai tashi ba suka ce mishi to cin haka gani suka buɗo mishi saboda haka abin da nake so ku gane wallahi tallahi kuskure ne in kuka ɗauki waɗannan iyaye namu da kakanninmu kafirai ne ba kafirai bane musulmi ne kuma mu ne ya ingiza su masallatan waɗancan waɗancan kam su sun san mu mun san juna kar san kar amma su waɗannan jahilai ne ina son kullum ku rinka tafiya a wannan basirar don haka bari ka ji duk garin da ka saukan ka je ka sami irin su bi su sallah ciyan kansu tashi kai musu wa'azi kafin shekara biyu gaba ɗaya ka juye su amma wallahi ƙarya kake yi ahli suna salafi ka je ka jiya yan ɗariƙa a cikin shekara ashirin ƙarya kake baka san ɗariƙa ba ne. ina tabbatar muku da cewa har yanzu babu yan ɗariƙa ashirin a Najeriya da suka bari tun da aka fara wa'azin sunna ba ku san ɗariƙa ba ne jama'a ni na san ɗan ɗariƙa. <laughs> ku fara da kyau ku ji jama'a duk waɗannan da suka bi sunna ko bayan ba ne. musulmi ne da 'yan iska da 'yan kulab da 'yan boko suka tuba amma original ɗan ɗariƙa ya dawo ya bi sunna irin su mala adamu kofar doka ɗin ne za a gan shi da tuno mai rawani ka ce shehin ɗariƙa ne shehin muktasar ne muktasar yake karantawa wannan littattafai da ya tara na falala ne bai san abin da ke cikin su ba shi ba wallahi wannan ita ce aƙida da na amince da ita kuma ku je ku yi bincike a cikin musulmin ƙasar nan kakan za ga da ka faɗi wannan aƙida zai ce bai yarda ba eh? da ka faɗa zai ce wallahi bai yarda ba cewa zai sharri kuke mana to me ya faru da aka zo aka yi wannan a ringizon watsa kafirci aka je aka rarraba musu wanda ma bai samu ba a zazzaga ragowar buhun sai ya sauka a kan shi <laughs> to duk da aka yi haka ko shine amma ina son in gaya muku har yanzu fa da ake fa suna tare da su ko amma ba su yarda da aƙidar su ba suna tare da su ba su yarda da aƙidar su ba yau bai wuce kwana uku da wani dattijo shi ta bugo mini waya sai ta haɗa da shi muna gaisawa sai ce shi wallahi tallahi yana jin daɗi ko haɗuwa ne da shi in yi mai sallama ya ji daɗi yanzu da na ce mishi assalamu alaikum ya ce mutanen ku ba sa amsa sallama ta ba su mini sallama ya ce kuma ni ba kafiri ba ne don duk abin da kuke cewa ba sau ni ma ban yarda da shi ba amma mutanen nan malamai na ne na yadda da su to ta ji wata matsalar to nan ne aka samu dan jigari jigarin izala sai ce ya yarda da su ya zama kafiri a'a wato <laughs> akwai matsala ne duk wanda ya tashi a duniyar nan ya yarda da wani malami ko ba ma guje ne maguza suna da malamai ko kun fahimta <laughs> akwai matsala ne ba yadda zai dole sai akwai wasu da ya tashi su ne malaman shi ko to ba zai iya rabuwa da su kai tsaye kamar kai da aka haife ka baka san darajar su ba sun yi mai rubutu ya sha sun daura mashi aure suna ba shi tsoro da kaza in ya kwanta kuma yana mafarkin abin <laughs> ba zai iya tawaye rana ɗaya ba <laughs> na'am eh wato shi ne ya ja wannan <laughs> shi nan eh, shi ya jawo wannan to a lokacin kuma barnar ce ta yawa sai ake ganin ba masu wa'azi sun yi yawa ba <laughs> ka ne a lokacin ba naɗa mutane ake ba ma mutum shi yake naɗa kanshi ni abin da nake nuna muku wallahi jama'a hatta waɗanda ko ga suke gaba gaba wallahi ba su da asalin aƙidar da ake abin mu kuma abin da muke magana mu muna maganar aƙidar ce ba muna maganar siyasar tafiyar ba wani yana nan wallahi shine manajan kaɗa mandirin Shi ne ogan komai shi ne babban muridi a gidan a cikin tafiyar ba wanda ya kai shi ko amma wallahi da za ka same shi keke da keke ko wallahi bai a'a ko bai san karya ƙarya ne amma dai in aka faɗi wata maganar sai ka biya ce a'a wannan dai maganganu ne irin naku na malamai mu dai ku taya ma addu'a kai Allah ya sa mu samu aljanna kaga shi ya yarda da aljanna ko to shi wancan fitsarin ran bai yarda akwai aljanna ba dan shi aljannar ma baka ji baka ji ina zuwa jama'a ba ku je wani kasa a birnin kebbi ba da wani yake cewa aljanna ya ce ai wallahi in kana ɗariƙa don ubanka ko baka so sai mun shigar da kai aljanna sai ka shiga an kwa za mu sa maka da kai ka in ce sun wuce aljanna su ba ta aljanna suke ba to kun gani ko to yanzu wannan ɗan ɗariƙa ne to babu irin shi hamsin a najeriya <laughs> eh wannan dai ni kaset din shi nake da shi eh, eh. dan barin tabbatar muku da cewa na rantse da Allah kun ji wannan rantsuwar kuma halaftu yaminan gaira rantsuwa ce ba istisna'i sai dai ina cewa insha Allah don Allah ya isa a ce insha Allah wallahi ko sharif sala da ɗahir bauchi ba su da wannan aƙidar a ah, bai wuce hankalin shi ba shi a'a ai shi is a true replicant of them shi shi ne asalin duba malam asalin yadda ka ji shi din haka suke haka ya kamata kuma su kasance kuma duk wanda bai kasance hakan ba bai cika ba amma ina gaya maka sharif sale abubuwan na ƙasa ƙasan ma bai yarda da su ba in ka je ka zauna da shi kana hira sai ce duk waɗannan abubuwa na shirme ne waɗannan abubuwa ne babu wanda zai amince da su don mutum yana sallah yana salati kan yaushe zai da akwai wani abu daidai da qur'ani balle sama da qur'ani kaddara abin da ahli sunna zai iya cewa rabu da shi taqiya ce a'a an ce mana ne mu hukunci da zahiri dan haka abin da nake so ku gane jama'a waɗannan mutanen su ne masu asalin aƙidar ɗariƙa barin ƙara ƙarasa mana gaban nan yace wa zakara anna min ha'ula izanadiqata sufiya min al-ittihadiyyah al-hululiyya daga cikin ainihin waɗannan akwai zindiƙai sufaye waɗanda suke da aƙida ta ittihadiyya mece ce aƙidar ittihadiyya shine komai da ka gani Allah ne domin ne hululiya Allah ne ya shiga cikin abu ittihadin rabbi haɗuwar ubangiji a cikin komai domin ne domin istahalla fihi rabbu sai malai yake cewa wa hadzal qism allazi zakarahu shaykh humul ma'aniyuna huna wannan nau'in su ne wanda malam ya faɗi anan ibnu taymiya a cikin matani su ne waɗanda suke inkarin sallah da azumi da hajji da sauransu yanzu ka ga wannan da yake magana in baka shiga aljanna ba ai in ma ba za ka shiga aljanna ba ka bi su ko da an za su saka ka wannan yana da wannan aqidar eh na'am a'a eh. kamar shi wannan da ke arewa a Allah wasu eh. ga eh wannan ya kai da baya to da bai wannan ba ba ganin ta wannan lafi wannan a'a wato abin da ya faru shi wannan ne cewa ana wa Allah wasiƙa dan baka zauna da shi bane da ka zauna da shi ma sai ka ce ba za ka tashi ba sai an ɗaure shi an kai shi asibitin mahaukata ya fi kowa hauka wannan ai karatun riyadu Sali ne yake ba a wurin maulidi ne ka ji shi ba yawa ma wancan fa a wurin maulidi ne don haka akwai bambanci karatun riyadu na dai littafi ne mai saiti kuma ya san za a je a sa a gidan rediyo ne nan kuwa fage ne wanda suna ganin kawai iyakar tunaninsu ne bari ku ji malam yace amma al-qismu thani fa hum alladhina yaquluna bil batin al-mukhalif lidh-dhahir fil ilmiyat wa amma al-amaliyat fa yuqirrunaha ala dhahiriha وذكر أن هذا قول غلاة الفلاسفة أقلاء lil islam nau'i na نبي jama'a. su suna faɗin abubuwa da baki ne na ilmoni kawai su ne suke cewa akwai baɗi ne a cikinsu amma wajen aiki fa sallah sai su ce a yi ta a sallah azumi a yi shi a azumi hajji a yi shi a hajji amma to a ina ne ake samun bambanci da su su kuma su kuma a wajen abubuwa ne na fatar baki su ne waɗanda muka faɗi a ɗazu shi in suka tashi sai su ce komai da ka gani Allah ne ma'ana da fatar baki abubuwansu su suke baɗinin anan yake bayyana in ka ce la ilaha illallah to abin da kake cewa kana cewa babu abin babu abin da ake bautawa da gaskiya sai Allah to cewa duk abubuwan da ake bautawa kenan Allah ne ka yarda da cewa ko komai Allah ne yanzu wannan irin aƙidar su sun yarda da batsinanci ne a wajen qauliyat waɗancan kuma a wajen amaliyat sai malam yake cewa falasifa da ke danganta kansu da musulunci kamar su farabi da su ibn sina da su ibn rushid aqidar su kenan wa zakara al ulama annahum asharru tawa'if ala al muslimina malamai suka ce su ne mafi sharrin ainihin kungiyoyi da musulmi waɗanne yake nufi yana nufin duka baɗiniya baɗiniya su ne kungiya mafi sharri bal hum sharrun min ad-dajjal sun fi dajjal sharri ma wa awwalu man da'a ila hadha al madhhab farkon wanda ya fara da'awar wannan aqida Abdullahi ibn Maimun al-Qaddah sunan shi abdullahi dan maimun al maula ja'far al-sadiq wanda yake bararren bawa ne na ja'far al-sadiq kuna ƙara fahimta magana ko duk wanda zaka ji ya kirkiro bid'a sai ka ji an ce maula ne zamanin ma'amun a zamanin ma'amun saboda sarki ma'amun ya buɗe kofar bid'ar khalqul qur'an ko to a daidai lokacin da ka buɗe kofar bid'a ɗaya ka buɗe kowace bid'a ma kofa ta zo ne malam ya ce a sake duba waɗancan littattafai da ya faɗi sannan har ya hujja da littafin al-futuhatul na ainihin ibnu arabi din Allah madaukakin sarki ya kiyaye ina ganin jama'a ya kamata ainihin mu saurara anan insha Allah ta'ala in zo karatu na gaba sai a tashi arabe an yi bayyana ko أن الأقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل ما يعجز العقل عن درك تفصيلها ma أقله haka ne gashi nan eh eh na'am na'am na'am a'a shi yanayin yana abin ne yanayi da wayo saboda yana da ilimi ka san ai idan mutum yana da ilimi galibi yakan gabatar da abubuwan shi da wayo da hankali saɓanin wanda bai kai matsayi na mujtahidi ba shi ya kai matsayi na ijtihadi dan haka abubuwan shi zaka ga akwai dan natsuwa a ciki amma a fakaice sai ga kama abubuwan yake karewa gaskiya shi yana daga cikin asha'ira ne kawai yana daga cikin asha'ira ne amma bai kai galin kamar yadda waɗancan suke kaiwa ba sai dai ban sani da ko ka karanta wata magana ne eh eh eh eh Eh. cewa su mushabbiha ne ne hanabila to ai shine ya tabbata maka da ash'ariyancin kenan ai tabbatan ba ash'ari ka je yana kiran ka ne musabbihi saboda shi yana ganin tsoron tsoron shabbaha Allah da halitta yasa yake korewa kai kuma sai ka zo kana tabbatarwa shi bai fahimci kana tabbatar da abin da ya tabbata bane shi abin da yake fahimta ita ce magana ɗazu kana tabbatar da abin da shi ya fahimta ne shi ya fahimci hannun Allah irin hannun mutane ne don haka sai ce Allah bai da hannu kai kuma sai ka ce Allah yana da hannu don haka me yake cewa kai kana cewa Allah na da hannu irin hannun mutane kenan kaga ka zama mushabbihi a karkashin maganar shi eh eh eh eh to ai shi ne dai duk maganar duk dai maganar kenan ash'ari ne yayi ilimi idan ash'ari yayi ilimi yanzu baka ji yan bid'a da suka yi karatu ba sai suka koma suka ce ibnu taymiya ma nasu ne da da suke jahilai fa zagin shi suke suna kafirta shi yanzu da suka fara ilimi fa suna ganin abubuwa sai suka ga to me waɗannan abubuwan in muka ce ba namu bane to mu ina muke kenan dan haka mu ce namu ne in ya so maganganun nashi mu rinka karanta su muna murɗe muna dawo da su ta mu fahimtar in ya so sai waɗancan mu ce su ma ba su san ibnu taymiyan ba shi ne abin da yake faruwa wa alaikum salam eh. Hmm. eh waɗannan dama bayan da riga bane malam charge and ne kawai eh. wato cewa ba yan cewa ba yan ɗariƙa ba ne ko cewa musulmi ne jahilai ba ana cewa je kaka bi su sallah bane. ne abin ake ce maka shine ne waɗannan mutanen ba su ne hakikanin 'yan ɗariƙan da kake ji ba waɗannan mutanen kuma da kake jin ake cewa wanda ya kaza ya kafirta ba irinsu ba ne jahilai ne amma ai suna da wasu illolin da ke nakasa su kuma daga aje a bi su sallah to amma sai muke cewa akwai waɗanda ba su da waɗannan illolin sai ka samu kanka a halin buƙatuwar ka bi su sallah ba abin da ya hana ka bi su sallah shikenan magana eh eh na'am eh. ah, haka magana take amma ai ana magana ilimi kuma ka gane abin ina zuwa wato ko sai mutum ya san ma'anar abinda ya ɗauko ɗin sannan ake kafirta shi misali yanzu kai da kake siyan spare part eh na abubuwa sai ka je aka samu wayoyi na mota aka ɗuwa maka a buhu sai ka siyo su da ka taho da abin ka baka da matsala eh me ka siyo spare part wayoyi ashe a ciki akwai 'ya'yan macizai da ka zo kana ta murna me ka siyo wayoyi don haka da ka tashi zazzage su ina ka zazzage su a tsakar ɗakin ka dan me kake gani wayoyi kana zazzage buhu sai ka gama cizai kwaya uku yan sirara sun shiga ƙarƙashin tebur sai mata ka ta hau balbalin faɗa, da wanne za ka ji da fadanta ka ji koko da abin da kai kai ma baka sani ba don haka ashe sanda ka ɗauko buhun wayoyi a wurinka buhun wayoyi ne ko amma buhun macizai ne to tunda baka sani ba baka cancanci zargi ba saboda haka ashe in aka ce duk wanda ya kawo maciji ɗakin nan za a da kai yanzu ka kawo maciji ko baka kawo ba amma ka kawo maciji ne ko waya waya ka kawo ashe akwai macizai don kai ma baka sani ba yau wato wannan matsalar ita ce abin da ake cewa in aka faɗi ƙa'ida cewa wanda ya ce kaza ya kafirta ana nufin ya faɗi wannan abu yana mai sanar da ma'anar abin in bai san implication ba in bai san ma'anar abu ba yanzu da ni da kai duk wanda ya duka ya zagi uwar shi a gaban shi Allah zai kama shi da laifin ya zagi uwa ka zagi mahaifiyar